A makon da ya shuɗe ne shugaban hukumar kwastam ta Najeriya kan Alhamidu Almayar Taya ya sanar da cewa hukumar ta cire shinkafa daga jerin kayayyakin da gwamnatin tarayya ta sanya dokar shigo da su cikin gida daga ƙasashen ƙetare. Honorable Usman Ibrahim Auyo da ke wakiltar mazaɓar Haɗeja Auyo da kafin Hausa a Majalisar Tarayyar Najeriya ya ce matakin koma baya ne ga manoman shinkafa na cikin gida Najeriya kuma ba zai haifar da ɗa ido ba ga talakan ƙasa. Haɗeja jama'ari tun daga kura ta shafi wajen kusan jiha uku ka noma shinkafar ka ka kai ta kasuwa an sayi ta dubu hudu dubu hudu da dari biyu nawa ka sayi taki nawa ka bai mai tantan ima kautu nawa ka bai mai haro nawa ka bai yan huliya suka hure ma inda ruwan sama kuma ruwan sama yanke nawa ka sai fetur kai bayan shinkafa ka ɗauke ta ka kai ta an sayi ta dubu hudu kuma yanzu an kwararo ta yin an ce a kwararo ta wannan wannan din ma idan aka inganta manoman wurin ai hamid ali da yace ce a shigo da shinkafa ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta inganta wannan noman ka gani ba najeriya ba sauran kasashe da muke iyaka da su a wannan noman shinkafa daga bakin kura zuwa eh, yobe zuwa jihar jigawa zuwa some part of bauchi eh, mun ce da najeriya mun ci da wayannan kasashen da suke iyaka da mu shi kuwa takuransa honorable rabi garba kaugama wanda ke wakiltar mazaɓar malam maduri da kaugama a majalisar wakilai ta ƙasa duka daga jihar ta jigawa cewa yayi kanal hamidu ali ya wuce gona da iri akan wannan batu domin kuwa kamata ya yi ya tuntuɓi majalisar dokoki ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki yaƙi la'akari da cewa shekaru biyar da suka gabata majalisar ce ta zartar da wannan batu na hana shigo da shinkafa cikin gida a dokance. Da farko ma ce aka yi haramcin da gwamnatin Najeriya ta kafa doka a ka, kuma a ce mutum ɗaya ya bugi kirji ya ture wannan dokar, to akwai abin dubawa a ciki. Babba, saboda na farko dai majalisa ce ta ƙasa a shekarar 2011 mai wakilai 360 ta zauna ta ga cewar ya kamata a yi doka da za a hana shigowa da amfanin gona saboda waɗansu dalilai dalilan nan na farko shine a inganta manomanmu na karkara na biyu a yi maganin cututtuka da ake kawowa daga irin waɗannan amfanin gona kamar irin su kaji irin su talatalo su shinkafa duk waɗannan abubuwa majalisa sai da ta tsaya ta yi nazari ta ga dalilin da ya sa ta hana waɗannan kawo abubuwa aka kuma zartar da doka wanda babu wani mahaluki duk mukaminsa a najeriya da zai iya cewa na kau da dokan nan ba tare da majalisa ta zauna ta ga cewar ya cancanta ta ɗaga ko kuma ta bar shi haka ba za mu gaya wa national assembly cewar abubuwan da ya karya ka'ida abubuwan da ya kashe ƙasa ne abubuwan da ya gurgunta manomanmu ne na karkara honorable rabiu garba kaugama kenan dan majalisar tarayya daga jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya